yayin dai wannan taron tuntuba da ma cibiyar sa ido kan harkokin majalisu wato sislak tare da haɗin gwiwar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr da ma ofishin jakadancin ƙasar switzerland suka shirya an gayyato wakilan kafofin yara labarai daban-daban da ma sauran masu ruwa da tsaki da zimmar duba hanyoyin tabbatar da dokar kula da harkokin 'yan gudun hijira hakanan kuma mahalarta taron sun yi dubi game da matsalolin rashin samun cikakkun bayanai daga hukumomin da nauyin kula da 'yan gudun hijira ya rataya a wuyansu musamman ma idan ko ya shafi badakala ko kuma cin zarafi. suna na dai usman muhammad madaki daga radio najeriya kaduna wannan taro gaskiya ya zo a kan gaba don gaskiya ko ba komai mutane sun haɗu waɗanda sun san irin matsalolin da masu gudun hijira musamman suke fama da shi sun zo sun ba da bitoci sun ba da su sannan su ma sun ji irin wato kalubale da yan wato su manema labarai suke samu a wajen gudanar da ayyukansu musamman idan suka je waɗannan sansanin gudan gudun hijiran nan. Mr. Okeke Anya da ke zama daraktan sha'anin harkokin gwamnati na cibiyar ta Sislak ya ce rashin samar da dokoki da kuma bayanai na mako cikin matsalolin da ke hana ruwa gudu na magance matsalolin da 'yan gudun hijira ke fuskanta. Uh, all of us are in this together. It is not a slack thing. Wannan nauyi ne da ya rataya a kan ƙungiyoyi da kun 'yan jaridu domin tabbatar da dokar da kuma sanin halin da 'yan gudun hijira ke ciki dole a haɗa hannu domin ku haƙa ta cimma ruwa. And even when you see people that have left the IDP camp, they are no longer themselves. Ya mako zuwa yanzu, amma kafa doka samar da bayanai ta Freedom of Information, to amma kuma duk da wannan doka ba kasafai kwalliya kan biya kudin sabulu ba. To wai ko mai kungiyar 'yan jaridu za ta yi musamman kan bututun da suka jibinci 'yan gudun hijira? Malam Umar Dan Kano da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya 'yan yuja a jihar Adamawa na mako cikin mahalarta taron ya ce fa za su sa tsaye. Sabilillahi wannan matsala ce da sana ci mana tuwo a ƙwarya wajen gabatar da aikin na 'yan jarida saboda shi aiki na dan jarida mika bayanai ne ga mutane daga gwamnati ko daga mutanen zuwa gwamnati so a lokacin da dan jarida bai da isasshen bayani ko kuma bai da dokar da ta bashi wannan hurumi da zai samu bayanin da yake so ko ma wace ma'aikata ce ko kowane kamfani ne na gwamnati ne ko na eh, na wani so kaga an samu matsala amma a lokacin da aka tabbatar cewa wannan doka tunda har ta riga ta shige ana amfani da ita yadda ya kamata a ƙasar nan to insha Allahu za a kai ga gaci ko me za ku yi kungiyar yan jarida ah, abin da za mu yi shine za mu ci gaba da fafutuka cibiyoyin kiwon lafiya su ma akwai rawar da ya kamata suke takawa wajen tallafawa yan gudun hijira to ko anya suna yi kuwa a yanzu Adamu Dodo shine ma jami'in hula da jama'a na asibitin gwamnatin tarayya da ke yola wato fmc yola ya ko bayyana irin kokarin da suke na tallafawa yan gurin hijiran ana taimaka musu sosai kasan eh, kaman asibiti na na tarayya dinan da ke yola fmc yola akwai wata gidauniya da gaskiya asibiti din ta yi yunkuri kuma ta kafa shi da suke taimako sosai da ake tallafawa ga an aiwatar da kiwon lafiya ga waɗanda aka kawo su so tari dai yan kawo waɗannan ana samun su yan ƙungiyoyi ƙungiyoyi nan wanda ba na zaman kansu ba na gwamnati da suke ɗan tallafawa game da wurin jinyansu da kuma abincinsu yanzu haka dai baya ga rikicin boko haram wata matsalar ma da ke jawo yawaita yan gudun hijira a najeriya ita ce ta tashi tashen hankulan da ake fama da su a yanzu batun da mahukunta kuma ke cewa suna nasu kokari ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya ya ina mawaka fadan ku yan jaridu ba ya ke ɗiban mai haɗau kai idan haka ne tunani in kaɗa waƙan yan jaridu yan jarida ba su ba wanda ya ɗauke su ba mai wa wawan duniya la yan jarida ba su ba wanda ya ɗauke su ba wallahi wani duniya la ko ƙarfe yan sunanan kanar turwa sunanan duniya suna nan. yarke da sunana suna nan amfani masu nanan sarauniya tana nan mai sama allah ta yi makarsu Wani ya ce ba ya son ku ni ma ba ni son na yi bakin ciki yau kabiri biyan sa hakan bari mamaki ni ke da inda ban zanayi kan jarida na hukunci waɗansu ana kashe su kadiri biyan sa hakan ba kai tsoro na ake mai hababu an jaridu maza mata kuna ji ba tsoro da kuji ba kuwa da labarin ku sosai wani ya ce zai bugun ku ko kuma zai wuce ku ko kuma zai kashe ku da tsaran bai bari ba bakin ciki sai ya kashe shi ina na zane gobe amfani da gobe gire ma bukar yana can gire ma ga kuka ina ma ka shaye min hawaye mota ne rogo gire ma dan Allah ka ba bani in gyara da kaina in kuma ka hana ni salau ni ya ni zani kusa ka kai na jira na ya bani mota ta ta kaina albarkar ɗan jaridu haba ku ɗan jaridu maza mata haku